Gamayyar hukumomin tsaron da ke jihar Filato ta kaddamar da wata cibiyar tattara bayanan sirri kuma cikin gaggawa musamman ma lokutan bukukuwa. Cibiyar wace ta haɗin gwiwa ne tsakanin 'yan sanda, sojoji, jami'an tsaron farin kaya, hukumar shigi da fici da sauran hukumomin tsaro za ta rika karɓan bayanai ne kai tsaye daga ɓangarorin hukumomin tsaron da al'umma don ɗaukan matakan gaggawa da daƙile duk wata wutar rikici da ka iya aukuwa. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Plateau DSP Mataya Stena ya ce cibiyar ta kasance da muhimmanci saboda matsalolin tsaro da ake samu musamman ma lokacin bukukuwan ibada. Kakakin 'yan sandan na jihar Plateau ya ce mun yi haka ne don mu ɗinke bambance-bambancen da ke tsakaninmu, mu kuma dunkula jami'anmu da kayan aikin mu wuri guda don tabbatar da tsaron lafiyar jama'a da dukiyoyinsu. Na tarar da waɗansu da suke shagulgulan sallar. Sunana Aliyu Shu'aibu. Ya aka yi sallah. Sallah da lafiya kalau. Wallahi na ji daɗi sosai Allah ya maimaita. A ka ci abinci, ka ci nama, ka ci abinci? A ah, na ci nama har na ta ce min kwakwalwa. <laughs> Sunana na Najib Sani. Sunan shi fiya sallah. Mafiya Salamu alaikum sunana Walida asalin sunana Aisha. Ina ce yan uwana musulmai farin cikin zagayowar wannan babban sallah. Allah ya maimaita mana Allah ya sa mu ƙara ganin ta inda tsawon rai. A bangare guda kuwa malaman addinai sun yi huɗuba ne kan muhimmancin zaman lafiya. Limamin babban masallacin Jos Sheikh Muhammadu Lawal Adam ya yi magana ne kan batun zaman lafiya da haƙƙin shugabannai. Wannan sallah da aka yi tana nuna mana cewa zaman lafiya ne. Akwai matsalolin tsaro musamman a ƙasa Najeriya. Me ya kamata jama'a su yi musamman a wannan lokaci? Kamata a yi ayi yi ta'addu'a. Su kuma shugabanni su ne masu babban aiki a cikin wannan al'amari. Ainihin dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda iga ana yin abin da bai kamata ba a cikin al'umma to mutum isa hannu ya hana abu kaga wannan sa hannu a hana abu aikin shugabanni ne in mutum ba shi da dama to shikenan sai sa harshe yi wa'azi a daina abin da ake yin nan fa haramun ne Allah ya hana a daina. Shi ma shugaban ɗarikar ekwa ta ƙasa da ƙasa Reverend Stephen Panya Baba ya ce kamata ya yi hukumomi su sauya fasalin yadda suke gudanar da harkar tsaro. Ya kamata mu gan gwamnati ta kawo waɗanda za su iya aiki domin makanta wannan abubuwa bala'i da maya su koma kasanmu a Najeriya. Duwaka muna addu'a Ubangiji Allah ya ji tausayin mu a wannan kasan muna wazi a kan zunubi amma dole a duba abin ba daga fannin wazi kadai ba har ma ta fannin gwamnati in ma abin ma ya sha karfin gwamnati Najeriya ne to sai a nema taimako daga can kasashen waje. A halin da ake ciki dai an gudanar da bukukuwan sallah cikin kwanciyar hankali a fadin jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.